بعد <coughs> فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب حديث أهل الكتاب باب da yazo dangane da maganganun ahlul kitabi kenan in suka ba suka faɗi magana ya za a yi karba za a yi kokin karba za a yi to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا Abu, سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العظافري قال حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود yana zaune ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ba yahuda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko wa murra bi janazati aka zo aka shige da wata janaza qala sai wannan ba yahudin yace ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama hal ta takallamu hadhil janaza ya muhammad wannan gawar wannan janaza tana magana fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace allahu a'lam allahu a'lam fa yahudi sai ba yahudan yace innaha tatakallam tabbas tana bagana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم أبن أهل الكتاب سكفدا مكو kada ku karyata su kada ku gaskata su wa qulu abinda za ku ce sai ku ce amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi mun imani da Allah mun yarda da Allah da littafansa da manzannansa fa in kana batilan lamtu tusaddiqu in ƙarya suka faɗa ai dama ba ku gaskata su ba wa in kana haƙƙan lamtu tukazzibuhu in kuma gaskiya suka faɗa ai ba ku karyata su sallallahu alaihi wa sallama. ba ran da za zaka tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada harami yana faɗa maka abin da yake shine daidai kenan ko mhm. wa hadha aslun fi wujubi at-tawaqquf amma yushilu min al-umuri wal ulumi yace wannan an fahimta ko wannan asali ne na abin da yake akwai rikici a ciki sai a tawakuf eh sai ce wa kad ya tawakkafu da haka ya fada wanda ishirina ba eh in abu ya zo kada ka yi gaggawa ka ce eh ko a'a sai ka yi tawakkufi sai ka yi tunani sai ka yi bincike sai an samu mafita tukun sai a faɗa an fahimta eh abin da ya kawo matsaloli cikin yanzu shine malami abin da bai gano ka ba kana so ka bada fita ayi magana a ci sai an zo an tambaye ka kuma me shi ya cancanci ka bashi jawabi wani irin jawabi ya kamata ka bashi amma da an rubuta takarda an kawo ko menene shiri akai kai? da ana dausayin musulunci cikin rediyon Kano ne go amma da sani shaibu mutara atamma eh, suna suna yi yazo malam mun dai muna son dai ni da kada mijina a gida mijina ya tafiya sai kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kuma su su karanta shi su faɗa na ce wannan maganganu da ake rubuto muku daga sabon gari ake rubuto muku su an san yadda ake zo nake nan cikin birni da kun karanta wannan sun ji ko yana Legas ne ko Abuja ya ji irin wannan maganan sai hankalin shi ya tashi shi ma haka suke zaune a gidan da shi da ɗan uwansa ne da shi da menene da menene ne na ce na maganganun ba za a karanta su ba a cikin jama'a ba kowace fatawa ce ma za a fada a cikin rediyo a cikin talabijin ko rediyo ko cikin abin nan ba fa eh a kan me ba kowace fatawa za a fada ba saboda mufti yana da iko yana da dama ya kalli mas'ala ya fitar mata ya samu mata mafita ba lalle ne sai kowa ya ji ba an fahimta matsala ce ga yadda tunda matsala ba nassi da yake kanta ba ijtihadi ne malamai sun yi ijtihadi sun tafi kan kaza kaza kaza ce wani hali ya zo na kana ganin wannan matsalar in aka tafi kan wancan din matsala za ta lalace gaba daya to yana da dama ya dauko ijtihadi ya yi ijtihadi ya ba wannan fatawa je ka kai kaza je ku yi kaza an fahimta shi yasa sai me shi shi za shi je ga fatawar da aka ba shi je abin nan shi amma da an kawo ba a tambaye ka ba ka faɗa da an ga magana cikin an ji magana ko ƙarya ake yi sai hankali ya tashi wannan zai fatawa wanda suna cin karo da juna sai fatawa ta zama ba ta da kima malamai suka zo ba su da kima abinda suke faɗa ba shi da kima an fahimta ka isa ka je wajen ka isa ma imam maliki amsa maka sai ka isa sai ka isa tunda karatu ma a wajen shi sai ka isa amma yanzu kowa yana so a tara mishi ne su Allahu akbar babban malamin mu rahimahu hafizahullah babban ka zaka zaka zaka kaza kuma ya haka da Allah <laughs> ma hadhihi albid'a ya umma ba haka ake tafiyar da al'amari ba eh ga masu son su je karatu duka malaman mu na ahlus sunna a <laughs> duk wayannan ba hanyar da ba hanyar da ake biya yanzu wannan sunna shimfida ta aka yi ku zo ka tarar da a ce yadda kuke yin haka aka faru wallahi da ba a kai nan ba da ba a kai haka ba wallahi yasa a tafi a hankali a bar sunna tana da kwarjininta da darajanta da mutuncinta shine abin da ake bukata baka da bukata ka ce mu ahli sunna a mu musulmai ne dukka kowa musulmi ne ahli sunna ɗin na ayyukan ku shi zai tabbatar da ku ahli sunna ne amma mu ahli sunna wace sunna wace wace sunna sunna annabi da manzo da sahabbansa ko kuwa a sunna ku ku da kuka kirkiro Ah. in ba haka ba me yasa manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawaji wa iyyakum wa muhdathatil umur sai ce bi sunnati bai ce bi sunna bai ce bi sunnati sunna ta ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo ya kirkiro rabi duk wanda ya zo ya kawo rabi ya ce sunna ya ce a'a ba lalle bane sai ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama alaikum bi sunnati an fahimta mhm. fala yuqda fihi bi jawazin wala butlanin abin da ya zama iskali na ciki kada a yanke hukunci da iko a'a wa za ka kana salafu A kan haka salaf suke wa kad ila usmanu an al-jam'i bayna al ni, min milkil al-yamin na usman da lokacin kafin addinin musulunci mutum zai auriya da kanwa duk ya aje su addinin musulunci ya zo sai aka canza yace wa an tajma'u bainal ne illa ba shari'a ta haramta ba kenan to sai aka zo aka ce sayyidina Usman ai shari'a ta hana aure ne in kana mallakar su bayan ka ne kuma fa za ka hada su kala shi ce a ahallathuma ayatun wa harramathuma aya Ya ce wata aya ta halatta wata haya ta haramta walam yaqdi fihi bi shay'in bai yanke hukunci ba wa a aliyun bi na sayyidina ali zai ce a haramun ne wa ilaihi zahaba ammatul fuqaha abinda manyan malamai suka ciki kenan walau haddasa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man huwa muttahamun fi hadisi wanda ake tuhumarsa a cikin maganganunsa hadisinsa in yazo ya ce ya kawo riwaya ce daga manzo Allah fa wala yusaddaq ba za a gaskata shi ba wala yu'malu bihi ba za a yi aiki da shi ba li'annahu dinun saboda addini ne to wannan da yazo ya fada din ana ana shakkan shi a cikin maganganunsa saboda yana ƙarya a cikin maganganun a cikin hira a cikin menene ba shi da gaskiya ba shi da amana in an ba shi amana ci yake yi ba haka bane ba eh ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به كودا وندي باكا wannan حديث ثقة ne. Amma cikin sanadin akwai mutumin da yake majhulu ne majhulu imma jahalatu ainin au jahalatu abin nan jahala guda biyu ne sika da yake ba amma cikin sanadin akwai majhul akwai majhulul hal da majhulul ain an fahimta to ya za a yi la bula al'amalu bihi yace ba ba wajibi ne yi aiki da shi ba wala yukazzibuhu sarihan ba zai karyata maganan ba fili fili li'anna majula kan ya yakunu salihan li hadith a halin kitab ce saboda majhuli ai ba san shi bai ya zama mutumin kirki ne ran da aka gane shi aka san shi ba bal kulu huwa da'ifun bi biqawiyyin wa ma ashbahahu manya manya maganganu yake kawowa ba eh قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ahlul kitab yahudawa kenan suna karanta at-taura da ibriya wa yufassirunaha bil arabiyya li ahli al-islam su fassara ma musulmai da larabci don su ji wa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce musu la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhu kada ku gaskata su kada ku karyata su wa qulu tumi a ce ce ku ce amanna billahi wa ma unzila shi kenan ai ka fita kenan ko هذا حديث صحيح وقال ابن عباس حبر الأمة أبناء عباس يتي كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء dan me za ku tambayi ahlul kitabi dan gane da ko menene wa kitabullahi baina azhurikum mahdan lam lam yushabba littafin Allah kuma na hannu ku sabo ɗimi-ɗiminsa bai tsufa ba wa huwa ahdathul akhbari billahi shine karshen littafin da Allah ya saukar wa qad akhbara Allah an ahli alkitabi annahum katabu kutuban bi aydihi ko Allah ya bada labari cewa ahli alkitabi fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi la bihi thamanan qalila lahum mimma wa lahum mimma faqalu sai suka ce hadha min indillahi وبدلوها وحرفوها عن مواضعها قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام أو سلام سلام قال حدثنا هشام قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر سيدنا عمر يزوج الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إنا نسمع أحاديث من يهودا تعجبنا yace muna jin maganganu wajen yahudawa maganganu suna birgin suna suna suna yi mana kyau afatara an naktuba ba'daha ya manzo Allah kana ganin mu rubuta wa'in su fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. am tahawwikuna antum kama tahawwakat al Yahudu wan nasara rudaddu ne ku kamar yadda yahudu da nasara suka rude laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan ji'tukum biha al-kinaya raji'atun ila madha eh laqad ji'tukum biha ba ku ji larabci ne eh لو كان القرآن بالحديث يقول بهما لو كان يقول به لقد جئتكم بها بيضاء الملة الملة البيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي زوجتي هذا الحديث في سنده ضعف قوله أمتحوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام Dimowa ce da dimowa kuka shiga a cikin musulunci la ta'rifuna dinakum hatta ta'khudhuhu min al-yahudi wan nasara ba ku san addinin kuma sai ku je wajen yahudu da nasara kuna dauka kuna karba ba ku san addinin ku ba wani zuwan Sheikh Muhtar a cikin Madina yace za shi kasan Ingila yayi takhassusi yayi PhD a game da Imamu Malik ce kana cikin madina ka san imamu malik sai ka je ka san turawa shi ne za ka je ka yi rubutu game da imamu malik to fitina ce ta samu mutane sai ka je ka bi musu abin da suke so shi su baka certificate sai su dagula ma kukulwa sannan su baka abin da kake so su baka certificate su karfafi bayan ka su ce a baka aiki duk inda ka je kana da kwarjini ai daga kaza ya fito daga sorbonne ya fito daga in oxford ya fito daga eh, eh, karatu inda ya je karatu kenan ba komai sai rudu ba komai sai rudu duk abin da ya kaure duk abin da ya kauce ma littafin Allah da sunnar aiki, wallahi rudu ne eh jitukum biha bayda'a naqiya ba shi ba ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati wa qawluhu bayda'a naqiyatan arada al-millah لذلك جاء التأنيث كقوله سبحانه وتعالى وذلك دين وذلك دين الدين القيمة أي تفسير الملة القيمة الحنيفية وروي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بمصحف haka rawaito cewa kabul kabul ahbar ya zo wajen sayyidina umar bi mushafin fa qala ya amiral mu'minina fi hadha at-taurat afa akra'uha wannan taurati in karanta wa in karanta a taura A ya bashi suna wannan a taura ce in karanta to don san sun fi kowa kwakwalwa da tunani fa bai ce i ba bai ce a'a ba sai ya ce me in kunta ta'lamu anna at-tauratu allati unzilat ala Musa yawma turi Sina, faqra'aha wa illa fala wai me yake wai me yake faɗa in kunta ta'lamu in annaha at-tauratu allati unzilat ala Musa dan ka ba sunan at-taura ba ya nuna cewa shine at-tauran da aka saukar da annabi Musa don kowa na iya ba komai suna ba haka bane ba shi yasa manzo Allah ce bi sunnati wa hulafa khulafa'ir rashidin in ka tabbatar da wannan at da aka saukar da annabi Musa ne fi duri sina'a ka karanta in baka da tabbas shiru kar ka karanta wa'annan da hankali suka fi kowa kwakwalwa da tunani da ilimi da albarka yaushe za ka zo kana suka su kai ka samu albarka ko bukatar ka tafiya matsaloli ne guda biyu ba za a daina ba har abada kuma ba za a taba cin nasara ba har abada to yaushe za ka bata babu fadlil ilmi babin da ya zo na bayanin falalan ilimi قال الله سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجة يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات محل الشاهد والذين أوتوا العلم فرنا كلمة كده وقال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك وقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء أين محل الشاهد في العلم لهذه الآية وقال الإمام مالك فسرها إمام مالك بالعلم قيل له من حدثك بهذا إمام مالك فدا باتي إنا كسامون نرفع درجات من نشاء منا أوكك الدرجة ود مكقداما دمي سي إمام مالك قال مالك بالعلم بعلمي قيل له سيأكشف إمام مالك man haddafaka ina ka samu wannan qala za'ama zalika zaid ibn aslama yace daga zaid ibn aslam wa qala allah subhanahu wa ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din ليتفقهوا في الدين محل شاهد كينكو وقال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا محل شاهد واضح أليس كذلك قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا الحسن ابن علي ابن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabil akhirah wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauwaka ma wanda ba shi da shi yassara Allahu alaihi fid duniya wal akhirah shi ma Allah zai hore masa zai sauwaka masa duniya da lahira wallahu fi fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni a akhihi wa man salaka tariqan yabtari fihi ilman duk wanda ya shiga hanyar da yake neman ilimi mana duk wanda ya je neman ilimi duk wanda ya shiga almajirci ba roko ko bara ba fa almajirci neman ilimi muhajiri ne ai duk ko kai ko yanzu aka dauke ka aka yi ka ingila ka je kai karatu kai almajiri ne muhajiri ne ka kaurace ma kasar ka ka je karatu dukkan su wayanda suke wannan maganganu ba wanda ya karatu gidan sai da aka aika su ABU BUK kasan waje aka biya kuɗin kasa suka ji suke karatu su ma almajirai ne alma almajirai masu gata ba haka bane ba sahara Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ilimi fa ilimi na addinin musulunci na fikihu ka san Allah ka san tauhidi ka yi ibada ka bauta wa Allah shi kadai ka kadai ta Allah cikin ibada to shine ka shiga hanya zuwa aljanna kenan wa majtama'a qaumun fi masjidin min masajidillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah an fahimta ba za su taba zamowa cikin masallaci cikin masallatan Allah ba suna karanta alkur'anin Allah suna darasan alkur'anin Allah ba illa nazalat alaihim sakina sai Allah ya sauka musu nutsuwa wa ghashiyatuhum rahma jin kai ya rufe su ya lullube su wa haffat bihim almalaika malaiku kuma su kewaye su wa zakarahum Allah fi man indahu Allah kuma ya ambace su a malakutu samawat sa'annan sai ce wa man batta'a bihi amaluhu wanda aike shi jinkirtar da shi lam yusri' bihi nasabu dangantaka ka ko kai dan wane ne ko waye ubanka ko su wane ne bai zai daga ka ba aiki ke daga mutum eh aiki ke daga mutum haka aka ce idza iftakharta bi aba'in lahum sharafu qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu walaysa al-fata man yaqulu kana abi innama al-fata man yaqulu ha ana za هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش قوله تزما da zai zo ya sauke amana mai alkawarin da yake ko qawluhu nafasa am mu'minin ay farraja farraja يقال نفس ينفس تنفيسا ونفسا كما يقول فرح يفرح تفريحا وفرحا ماذا يقول اللغة قوله بطأ به عمله بتشديد الطاء وبطأ أبطأ بمعنى وهو ضد الإسراء ما هو ضد الإسراء البطأ جنكري قال أخبرنا عبد الواحد بن عامر المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار قال حدثنا حميد ابن زنجويه زنجويا قال حدثنا مهادر ابن المورع عن الأعمش رضي الله عنه بهذا الإسناد مثل معناه وزاد سيكاري تكير وايسيتي ومن ستر على مسلم duk wanda ya rufa ma musulmi asiri satara Allahu alaihi fi duniya wal akhira shi ma Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira qawluhu haffat bihim al malaika ay ahatu bihim su kewaye su wa minhu qawluhu wa tara al malaikata hafina ai ta la'akari malam ban manya an lokaci zai koma da kai cikin alqur'ani abinda hankalinka bai kai ba ko min haulil arsh ay muhdiqina bihi sun kewaye shi wa qawluhu wa hafaf wa hafafnahuma bi nakhlin suratul kahf ay ja'alna an-nakhla mutifan bihima kewaye ya قال مالا يا da حكيم الكورين دايكو قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو علي الحسين ابن أحمد ابن إبراهيم السراج قال أخبرنا الحسن ابن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده manzo Allah ya cikin masallacin shi yana shigewa sai ga majalisi guda biyu ahadul ahadul ya du'una Allah dayan majalisan suna roƙon Allah suna addu'a wa yarghabuna ilaihi suna roƙon Allah ya ba su abin da suke so wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimunahu dayan majalisin kuma suna karatun fiqhi ne suna karantar da mutane qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kilal majlisaini ala khairin duk waɗannan majalisai guda biyu suna akan suna alkhairi suke wa ahaduhuma afdalu min sahibihi ɗayan majalisa guda biyu ɗin ya fi ɗayan amma haula'i fa yad'una wa yarghabuna ilayhi wa fi riwayatin in sha'a atahum wa in sha'a mana'ahu yace waɗannan suna suna Allah ne wa amma haula'i fa yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna al-jahila wa'annan kuma suna koyon ilimi ne suna karantar da jahilai fa haula'i afdalu nassun qati'un fi mahallin niza wa inna ma bu'istu mu'alliman wa inna ma bu'istu mu'alliman thumma jalasa fihim sai zauna sai zauna inda ake karatu قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم بهذا الإسناد وقال أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم قال محمد بن إسماعيل عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمع عبد الله بن عمرو في حديثه في حديثه بعض المناكير أتكي رواية حديثا سأكر سامو مناكير أتكي قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال أخبرنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوى قال حدثني داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع عبد مع أبي الدرداء في مسجد دمشق ce na kasance tare da Abu Darda a cikin masallacin Dimashka fa a rajulun faƙala. sai wani mutum ya zai ce ya Abu Darda'i ya kai Abu Darda'i inni ituka min madinatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ni na zo maka ne daga mm, madinatin rasuli sallallahu alaihi wasallam daga madinan annabi sallallahu alaihi wasallam don madina da sunanta yathrib Kana haddi على حد كون ابن كيس كجرمة نخل أو كجنة يثربا كاتي gonakin kasan yasriba ne da yake da yake kalman yasriba din la tasriba alaikum al la lauma alaysa kadhalik to akwai kalma ciki wacce bata dace ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shi ta zama Madinatul Munawwara ita zama al-Madina al wani malami ya ce in ka ce mata ma al-Madina al ba ta bata hakkinta ba saboda duk kasan da musulunci shiga sunan shi munawwara a Kano munawwara katsina munawwara duk kasan da addinin musulunci shiga ya zama munawwar to yaya za a yi da Madina suka ce Madinatun Nabi Rasul shi ka danganta ta da manzon Allah to shi ne ka ba ta darajar ta ba. to shine nan madinatin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi في حديث بلغني أنك تحدث an رسول الله yace daga Madina na taso na zo wurin kadimashi saboda wani hadisi da ji an ce kai ke ba da shi kai ke karkar ke karantar da shi mutum ya tashi Madina ya je Dimash ya je saboda malamin da yake da wannan hadisin ya koma Dimash Kala <coughs> sai ce ma kanat laka hajatun gairau, babu wata bukata da ta taho da kai sai wannan kawai kala la qala wala jita litijarati ba kasuwanci ne kawo ka ba kala la ce a'a wala ji ita illa fihi ba abin da ya kawo ka sai wannan abin kadai hadisin qala na'am yace eh qala fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man salaka tariqa ilmi duk wanda ya shiga hanyar neman ilimi sahanallahu lahu tariqan fi turk min turkil janna Allah zai hore maka hanya cikin hanyoyin aljanna wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm wa inna samawati wal arda wal huta fil ma'i lahu wa inna fadla al alimi ala al abidi ka fadli al qamari ala sa'ir al kawakibi laylat al badri al ulama'u hum warathatu al anbiya'i إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن حيوى وأبو الدرداء اسمه أويمر ابن عامر الأنصاري نزل الشام ويقال اسمه عامر بن مالك وأويمر لقبه ويقال أويمر بن زيد بن قيس ابن أسد بن عامر ابن الحارث ابن خزرج معنى الخزرج متعلم مدينة توفي قبل خلافة عثمان بسنة يقال سنة اثنتين وثلاثين وقيل توفي في خلافة معاوية قوله وإن الملائكة لتضوء أجنحتها قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه wai mala'iku suna tawadu'anci saboda girmama ilimin ɗalibin ilmi ka kaulihi subhanahu wataala wa khfil lahuma janaha dhulli min rahma ana fahimta eh wannan littafin ka zauna ka je kana karanta shi kai kadai ba Za ka samu ilimi mai yawa Za ka samu ilimi mai dimbin yawa wa khfid haka liman liman ittaba'aka min almu'minina ay tawadha lahum ana fahimtar malam wa ma'ana wad'il janahi huwa al-kaff an at-tayran aka ce su kwantar da fikafikai su wai a'a ba sa tashi wa nuzulu lizikiri kama zakara fil hadith al-awwal illa nazalat alaihim as-sakinatu wa haffat bihim al-mala'ika wannan akhrajahu muslim وكما روي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما aka rawaito daga Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal malaikata yatufuna fi turqi yaltamisuna ahla dhikr malaiku na kewayo hanyoyi suna neman masu zikiri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw su ga mutane masu bauta ma Allah sai su kira su halummu ila hajatikum فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم وقيل معناه المعونة تيمكو وتيسير السعي له في طلبه قوله وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له قال الشيخ الإمام أراد أهل أهل السماوات وإن السماوات والأرض تقولون يجي أهل السماوات واسأل القرية أي أهل القرية ودك أنت ما فما جي واسأل القرية mana majaz ne ai ai isal ahlul lokacin shekaru 1970 ana ta fama wanda suka ce ba majaz a cikin alqur'ani wasalil qarya masu cewa akwai majaz ce ahlul suka ce a alƙarya min ƙarra izan shi ta ma'a, kan goma a ce mata karya sai in akwai mutane a ciki an fahimta to shi yasa ba lalle ce wasu ahal karya ba alƙarya ba a ce mata alƙarya sai da gine-gine da mutane a ciki in gine-gine kaɗai ne sa ce kango goma za a ce abin nan ba ko lokacin matsaloli mas'aloli na da zafi sosai matsaloli na da zafi sosai eh, shi saboda Sheikh Muhammad Lamini Shinkiti Allah jikin shi da gafara yace man'u jawazil majaz man'u jawazil majaz fil munazzal lit a, wal yace an hana cewa majaz ya halatta a cikin Ba malaman masarar kuma suke wani malami malaman da suka suna karanta da mu a lokacin kuma Sheikh Shinkiti yi littafi yace abwaul bayani. fi idahil qur'an bil qur'an suka ce ba gashi ya ce adwa'ul bayan ba aina dawo aina dawo adwa'ul bayan yace eh, majaz ne majaz akwai majaz an fahimta lokacin matsaloli suna da zafi suna da zafi sosai واسأل القرية أي أهل القرية وفي بعض الروايات وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والهيتان في جوف الماء وقيل إن الله ألهم الهيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء لأنهم هم الذين بينوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس فأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيئهم saboda aikin da suke suna karantawa suna ilmantarwa shine aka ce wayannan su musu haɗu. qala shaykhu al imamu wa fadlu al ilmi ala ibadati min haythu inna naf'a al ilmi ta'adda, ila kaffati al khalqi wa fihi ihya'u ad wa huwa tilwa an nubuwa yace bambanci tsakanin ilimi da ibada shi yace ibada tasirin shi kanka yake kai kai. ilimi ko yana tasiri kan wanda ya da kuma wanda yake koya ma ma adda ila ila me maf'ulain maf'ulin wahid mafhum ma ta'adda ila maf'ulain aula mimma yata'adda ila maf'ulin wahid in kana ibada kanka kadai ibadan kake fa'idantuwa amma yana karatu ya karanta ilimi ya ka fa'idantu ya kare ilimi kuma ya ya karantar an fa'idantu ana gyara ibadan da kai kake yin da ilimi ake gyara وروي عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم فضل العالم على على العابد بمبنتي فللا tsakanin malami da mai ibada ba ilimi ka fadli ala adnakum kaman falala ta falala manzo Allah ke falala manzo Allah akan wanda yake mafi karancin a cikin وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلا بن عباس الله يكرم سيدايتي فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد قال ضعيف جدا وقوله فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني من ميراث النبوة قال ابن عباس تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها eh ka ɗauko littafi kana karatu tafsiri ko karatu alƙur'ani ko hadisi ko fiqh ko menene awa ɗaya ko lokaci kaɗan ya fi ka tsaya kana sallar nafila har gari ya waye da an ce inna faqihal wahidan ashaddu ala shaitan min alf wa abidin ko ba ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'an mutawarri'an ashaddu ala shaitani min alf abidin me yasa faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaitani min alfi abidin fakihi eh, ɗaya mai tsantseni ya fi wahal da shaiɗan. shaidan ya fi tsoron shi da mutum dubu masu ibada ba san abin da suke yi ba saboda in kana sallah sai shaidan ya saka maka wasu wasu sai ka ce assalamu alaikum sai ka fara kuma ah, mutum bai sani ba yake ba zama mata suna saba, ba taba ganin inda mata ke sallah ba ko taba gani ko ba ku taba gani ba eh an sha gani to kada ka faɗi inda ka gani ɗin ba a tambaye ka ba da an yi sai ka ga an sallame kuma sai a fara to abinda shi ɗaya ke so ke amma faqihi yana zuwa mishi shiga, ai manzo Allah ya ce kaza kaza kaza kaza ga yadda za a gyara to dan abin da ya tsana kenan abin da ke wahal da shaitan ke ka san yaya zaka gyara abin da yazo ya bata maka eh aina wafi riwayatun ta zakarar lim da babin minal ilmi ya fazuhun rajulu li salahi nafsihi wa salahi manya man ba a ibadati haule ka koyi babi na ilmi yadda ka gyara addininka ka gyara ma mutane gyara ya fiye zauna yana ta ibada a cikin jahilci to abinda shaitan ke so kenan sai zai sa mishi waswasi a ciki wa qala thawri laysa amalun ba'da al-fara'id afdala min talab al-ilm bayan farillai salloli da azumi da zakka da menene ba abin da yafi neman ilimi ilimin ilimin addini fa ilimin addini fa wa anhu aidan ma a'lamu al-yawma shay'an afdala min talab al-ilm kila lahu laisa niyya yace to ai yanzu da yawa suna yi ne ba niyya qala talabuhum lahu niyyatu yace ai neman ilimin shine niyya yana tafiya zai zo yana gyarawa a hankali wa qala al ilma yuridu bihi ma inda kana khayran lahu mimma talat alayhi ash-shamsu wa qala ibn wahab kuntu inda malikin qa'idan as'aluhu yace na kasance wajen Imam Malik radiyallahu hannu ina zaune wajen shi ina tambayar shi ilimi fara'ani ajma'u kutubi li kuma. sai umar Malik ya ga fara tattara littafai na zan tashi kamar na gama kenan Kala malikun aina turidu sai umar Malik ya ce ina za ka kala kultu ubadiru ila sala. ya ce ina gaggawa ne in ji sallah kala ليس هذا an tafi فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه da kake ba kasa yake ba da inda kake son ka tafi din nan kana da kyakkyawan niyya zuwa sallan din bai fi wannan ba aw ma ashbaha zalika wa qala zuhri ma ubida Allah bi mithli al-fiqh ba atawa bauta Allah da abin da yafi kaman fiqh ana ibada a kan sanin addini ba a kan jahilci ba an fahimta wa qala sufyanu thawriyu ma a'lamu amalan afdala min talab ilmi wa hifdhihi liman arada Allah bihi ga wanda ya nufi Allah Wakala qala sufyanu fi tafsirin jamaa law anna faqihan ala ra's jabalin lakana huwa jamaa ce tusuwa ne jama'a ya ce malamin fikihu ɗaya in shi kaɗai zai zamo kan dutse ya zamo jama'a saboda ya san abin da yake ciki ya san abin da shaitan iblis shaitan yana yana tsoron shi al-Hassanu Ibn وقال الحسن ابن صالح إن الناس يحتاجون إلى هذا kama دينهم كما يحتاجون إلى الطعام sharab fi dunyahum mutane na son ilimi fikihu a cikin addininsu kamar yadda mutane ke bukatan abinci a cikin rayuwarsu قال مطرف قال مطرف بن عبد الله بن شخير حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وفي الحديث استهباب الرحلة في طلب العلم وذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الحضر يتي والله حديثي يتي نا تاسو daga Madina manzo Allah na zo wajenka inji hadisi daya yace ana kwadaita mutane su tashi zuwa neman ilimi فقال هل أتبعك لا أن تعلمني مما علمت رشدا ورحل جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد جابر بن عبد الله تاشي تبين وتا أيا وجن عبد الله بن أنيس في حديث واحد حديث أي كيسو أكتشف كما شيء عبد الله بن أنيس إنا يكي ينا وجه كذا يتاشي شريا ما بنتنا من كام هنيا يجي يتنبيش ينا فتا مسا كام هنيا كما يداو ka sauka mana ga abin da nazo nema kenan na samu hadisin manzon Allah Shi ne yanzu hadisin manzon Allah ya zama ga gane kowa qala rasulullahi kala rasulullahi hadisi ana ta kowa malam kowa ya zama malamin hadisi قال البخاري العلم قبل القول والعمل امام Bukhari ce ilimi kafin magana da aiki da qaulin Allah ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم محل الشاعر شنو فعلم أبنك كتشي لا إله إلا الله يتشي فعلم كالسن سيفارة مين أنه لا إله إلا الله سنتي واستغفر لذنبك فاستغفر لذنبك فبدأ بالعلم فبدأ بالعلم شيء فارد العلم shi ilimi ba karamin abu bane ba ko qala akhbarana al imamu abu ali al husayn ibn muhammad al qadi qala haddathana abu al qasim ibrahim ibn muhammad bin ali ibn ibn shah قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد النسابوري حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا جدي العباس العباس بن حمزة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير وأبو أسامة قالوا حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما دون دشغ حنيا زوا نيمان علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة لو كنت sati mai zuwa aka ce za a yi siyasa to shi yasa kowa kuma yana da ƙauyen shi da za shi yayi sai a huta a asabar lahadi shi satin sama sai a yi karatu saboda eh aka ce za a yi karatu su ba za su samu zuwa ƙauyen su su yi siyasa ba ko